daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu mu sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu kenan a jirin shirye da muka sabuka muku a kowace rana to shirin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya daga nan kuma muna dauke da sharhin bayan labarai akwai mu kuma dauke da shirin na kukun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci akwai mu kuma dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin nan na labarin wasannin mako baya ga hakan sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu tauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da yan jikoki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Amurka na ci gaba da kai hare-hare kan kasar Yemen da kai sabon hare-hare ta sama a yankuna daban-daban na kasar a baya-bayan nan. iran ta ce kasashen turai sun tafka kure na tarihi ta hanyar goyon bayan isra'ila saboda bijirewa samacin kotun icc kasashen mali nijar da kuma burkina faso sun kira su daga algeria domin tuntuɓa tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas amurka na ci gaba da kai harare kan kasar yemen inda ta kai sabbin harare ta sama a yankuna daban-daban na kasar a baya-bayan nan kafar yada labaran kasar yemen ta bayyana cewa amurka ta kai akalla hararen jiragen yaƙi guda uku a gundumar bani matar da ke lardin sana akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu sannan wasu ashirin da biyar suka shikata ciki har da mata goma sha ɗaya da yaro guda ɗaya haka zalika jirgin yaƙin amurka sun kai harare guda hudu a tsibirin kamaran da ke alhudaida a yammacin kasar yemen wasu harare uku na amurka wato sun afka ko kuma sun hari lardin haja da ke yammacin kasar yemen amurka da kawayenta sun zazzafa kai harare kan kasar yemen ne tun bayan da ta koma yaƙi da isra'ila sakamakon sabon kisan kyashin da gwamnatin isra'ila ke yi a gaza galibin hararen da amurka ke kaiwa kan gine-ginen fararen hula ne lamarin da ke haddasa mace-mace da jikata a tsakanin jama'a waɗanda ba su ji ba su gani ba iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ismail bagai ta ce nahiyar turai ta tabka kure na tarihi ta hanyar goyon bayan isra'ila ta hanyar yin watsi da samacin kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu ismail bagai ya bayyana hakan ne a cikin wani sako da ya wallafa a asusun sa na x bayan ziyarar aiki da netanyahu ya kai kasar hungary duk da sammacin kame shi da kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icc ko kuma cpe ta bayar kan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da gwamnatinsa ta yi a zirin gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran din ya ce sammacin kame jami'an isra'ila da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi na nuni da yadda duniya ke nuna ɓacin rai kan kisan kiyashi laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama a gaza da kuma babbar buƙatar kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kawo ƙarshen rashin hukunta masu aikata munanan laifuka kan falastinawa a yammacin ranar laraba ne dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sauka a budapest domin gudanar da ziyarar kwanaki hudu bisa gayyatar firaministan ƙasar hungarin Viktor Orban. Shugaban masu tsoron ra'ayi na kasar Hungary ya gayyaci takwaransa na Isra'ilar ne duk da cewa ana zargin Netanyahu da amfani da yunwa a matsayin hanyar yaƙi da kuma aikata laifukan yaƙi na cin zarafin bil'adama da suka hada da hallaka da suka hada da halaka a lokacin yaƙin kare dangi a Gaza. A matsayinsa na kuma a matsayinta na memba a kotun ta ICC ko kuma CPE ya kamata kasar ta Hungary ta kama Netanyahu da ya isa kasar ta tsakiyar Turai tare da mika shi ga kotun amma hakan ya bar kasar salin alin. Kotun ICC dai ta yi Allah wadda da Hungary saboda kimbin samacin kama kama Firaministan na Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ake zargi da kisan kiyashi a zirin na Gaza tare da tsohon ministan yakin sa Yav Galan. isra'ila dai ta yi birs da samacin na kotun ta icc tare da goyon bayan amurka kasashen mali niger da kuma burkina faso da ke haɗe a ƙawancen na sahel da ake kira ios ko kuma sahel alliance su sanar da kiran jakadunsu daga ƙasar algeria domin tuntuɓa a wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na ƙasar mali a yammacin jiya lahadi kasashen uku sun sanar da kiranyo jakadunsu domin tuntuɓa bayan da algeria ta kakkaɓo wani jirgi marar matuki na ƙasar mali a farkon wannan wata algeria dai ta kakkaɓo jirgin sojojin na mali marar matuki a cikin daren ranar daya ga watan maris zuwa ɗaya ga watan afrilu matakin da kasashen uku suka yitar da shi a cewar gwamnatin aljas jirgin marar matuki da ake magana a kai ya shiga cikin kasar ne sai da sojojin mali sun tabbatar da cewa jirgin bai shiga cikin kasar algeria ba lamarin wanda ya faru mako guda da ya gabata kasashen na ios a wata sanarwa ta bai daya sun bayyana shi a matsayin rashin gaskiya da kuma keta dokokin kasa da kasa ministan mali abdullahi mega ya musanta ikirarin algeria na cewa jirgin marar matuki ya shiga sararin samaniyar algeria yana mai cewa lamarin ya nuna yadda algeria ke goyon bayan ta'addanci a matsayin mayar da martani mali ta gayyaci jakadan algeria tare da yanke shawarar janyewa daga kawancin sojan yankin na tsawon shekaru goma sha biyar bidiyon da kungiyoyin 'yan tawaye suka fitar ya nuna tarkacen jirgin marar matuki da kamfanin bekar na turkiya ya kera to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya bayyana cewa adadin ma'aikatan yada labarai da aka kashe a hararen da isra'ila ke kaiwa zirin gaza tun daga watan oktoban shekarar 2023 ya kai 210 bayan kashe ɗan jarida helmi alfakawi alfakawi na cikin akalla mutane biyu da suka mutu a lokacin da shirgan yakin isra'ila suka kai hari kan wani tanti na 'yan jarida kusa da wani asibiti a Han da sanyin safiyar litinin din nan. Akalla mutane bakwai ne kuma suka jikata a harin. A cikin wani rahoto da aka buga a ranar 1 ga watan Afrilu, cibiyar Watson ta ce yakin da Isra'ila ta yi a Gaza ya kasance mafi muni ga ma'aikatan yada labarai da aka yi rikodin shi kuma sojojin Isra'ila sun kashe 'yan jarida 232 tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 hakan na nufin an kashe 'yan jarida da yawa a gaza fiye da yakin duniya na biyu yakin vietnam yakin yugoslavia da yakin amurka a afghanistan a wani labarin kuma adadin waɗanda suka mutu a gaza tun soma yakin ya haura 50,700 akalla mutane 57 ne aka kashe a gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yayin da 137 suka samu raunuka kamar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya sanar tun bayan da gwamnatin isra'ila ta sake kai harare a gaza a ranar 18 ga watan maris adadin waɗanda suka mutu ya kai 391 yayin da 3,434 suka jikata adadin waɗanda aka kashe tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 yanzu ya kai 50,000 da da biyu yayin da waɗanda aka jikkata ya kai da 115,475 a wato tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da kakaba harajin fito ga kasashen duniya da dama sassa daban-daban na al'ummu a biranen turai sun shiga zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnatin trump musamman ma kare-karen harajin da shugaban na amurka ya wa kasashen duniya al'umman birane da suka hada da london da paris da berlin da lisbon sun shiga zanga-zangar da ta barke a amurka tun a ranar asabar biyar ga watan nan karin harajin na gwamnatin trump dai ya kunshi karin mafi karancin kaso goma bisa ɗari kan ɗaukacin hajojin da ke shiga amurka da kuma karin wasu kason harajin bisa tsarin martani kan ɗaiɗaikun ƙasashe da yankunan da amurkan ke da babban gibin cinikayya da su tuna dai matakin ya sababa matukar koma baya ga kasuwannin hannayen jarin kasa da ƙasa tare da haifar da matukar damuwa ga ƙasashen duniya kafin barkewar zanga-zangar a sassan turai amurkawa da dama sun kwarara kan tituna domin nuna ƙin amincewa da manufofin tattalin arzikin na gwamnatin trump masu janyo cece kuce da batun bakin haure da 'yancin bil'adama da aka fara ayyanawa tun daga watan janairu rahotanni na nuna cewa sama da gamayar kungiyoyi 150 da suka hada da na fararen hula da 'yan kwadugo da tsafin sojoji ne suka shirya gangamin da ya rikide zuwa sama da zanga-zanga 400 a sassan amurka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. ma sauraro sai a ja zama domin a saurari sharhin bayan labaru da zai tsokaci akan kisan ƙananan yara da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar a matsayin sana'a ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a kowane minti 45 haramtacciyar ƙasar isra'ila tana kashe ƙaramin yaro ne guda wannan yana nufin cewa a kowace rana ta Allah tana kashe yara talatin. Babu kuma fashi a cikin wato tsawon kwanaki biyar na yakin da ake yi yanzu. Tun daga ranar bakwai ga watan Oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu. Adadin ƙananan yaran da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kashe sun kai dubu goma sha bakwai da 17,400. Waziya yanzu dai an iya tantance da gano sunaye da sanin adireshin yara dubu goma sha biyar da shida da isra'ilan ta kashe sauran yaran kuwa su ne waɗanda suke binne a ƙarƙashin ɓaragozai na gidajen da suka faɗo a kansu sanadiyar hare-haren da haramtacciyar ƙasar yahudawan ta kai wa gidajen da suke ciki a lokacin suna raye da dama daga cikin ƙananan yara da suka tsira suna fuskantar kiɗimewa saboda kasantuwa a cikin fagen yaƙi bilhassali ma wasu rahotanni sa nuni da cewa wasu irin cutuka na taɓawar ƙwaƙwalwa da ba a saba da irinsu ba sun fara bayyana kan wasu ƙananan yaran na falasɗinu yaƙi na shekara da shekaru ba wai na bayan nan kaɗai ba shine yaƙin da yaran suka buɗe ido a ciki an haifi wasu a cikin yaƙe-yaƙe yaran gaza ba su san wani abu ƙuruciya ba rabin mutanen gaza da yawansu ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu ƙananan yara ne kuma tsawon watanni sha bakwai da suka gabata haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta ƙaƙƙautawa wajen kai hare-hare a kan gidaje da matsugunninsu da duk inda ya kamata a ce yara sun samu tsaro an rusa makarantunsu an kuma lalata tsarin kiwon lafiya na magudanan ruwa na cikin gidaje a bisa wannan dalili yaran da ba su yi shahada ba suna rayuwa ne a cikin kunci da wahalhalu masu tsananin gaske ko kuma suna cikin waɗanda suka jikkata ko kuma ba su san inda iyaye da danginsu suke ba ko kuma ba su da abinci mai gina jiki hatta ma mara gina jikin babu shi ya ɗauke saboda haramtaccen ƙasar isra'ila ta hana a shigar da abincin da ƙananan yara da jarirai za su amfana da shi waɗanda ba su cikin wannan ajin na ƙananan yara da muka lissafa to suna da miki a jikinsu da ake iya gani da idanu akwai ajin yaran da isra'ila ta kashe masu mabambantan shekaru-shekaru masu shan nono sun kai 825 da ba su cika shekara ɗaya ba sai wani adadin na ƙananan yara 895 da suna cikin shekarar farko ta haihuwa sai wani adadin na yara su shida da shekarunsu ba su kai na shiga makaranta ba an kuma hana musu yin wasanni da ƙuruciya take da bukatuwa da shi sai wani adadin na 432 sun mutu shekarunsu suna tsakanin shida zuwa goma sai 3,646 shekarunsu suna tsakanin 11 zuwa 12 lokacin da isra'ila ta kashe su su ko waɗannan yaran sun ga yaƙe-yaƙe ma a baya har sau uku sun ga yaƙin shekara ta 2012 da shekara ta 2014 da ta 2021 amma kuma sun yi shahada a wannan karan wasu tsirawa adadin ƙananan yara maza kaɗai da isra'ila ta kashe sun kai 8,899 su kuwa ƙananan yara mata adadinsu 6,714 yadda isra'ila take kashe ƙananan yara da kowane aji nasu yana ƙara jaddada adawar da suke da ita ga jinsin bil'adama baki ɗaya da kuma falasɗinawa musamman da suke yi wa kallon alamun da yake sake bayyana wa duniya cewa waɗannan yaran fa an ƙwace musu ƙasa ne aka ƙirƙiri wata ƙasa mai suna isra'ila su ko ƙananan yara manyan gobe ne da za su ɗauki gwagwarmaya daga hannun manya domin 'yanto da ƙasarsu daga mamaya sai dai da yake 'yan share wuri zauna na haramtacciyar ƙasar isra'ila masu mulkinsu da sojojinsu sun mance da abin da ya faru a tarihi na cewa kashe jarirai da ƙananan yara na yahudawa da fir'auna ya yi bai hana haihuwar annabi musa alaihi salam ba ya kuma girma a cikin gidan fir'auna a ƙarshe ya tseratar da waɗanda ake zalunta a doron ƙasa sannan kuma ya rusa dole fir'aunanci ƙarshen sharhin bayan labarun namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha biyu da sa gabata a rana irin ta yau wata takwas ga watan Afrilun shekara ta 2013 Margaret Thatcher tsohuwar firaminista kuma shugabar jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ta rasu. Margaret Thatcher ta zama shugabar jam'iyyar labour a shekara ta 1975 sannan kuma ta zama prime minister a birtaniya a shekara ta 1979 ta rike waɗannan mukamai guda biyu har zuwa shekara ta 1990 margaret ta shahara a shirinta na sayar da ƙaddarorin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu sannan kuma ta rasu a ranar 8 ga watan afrilu na shekara ta 2013 sanadiyar bugun kwakwalwa da ta samu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan afrilu na shekara ta 2004 aka rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin darfur na ƙasar sudan domin gudanar da ayyukan jin kai da kuma agaji a tsakanin manyan ƙungiyoyi na 'yan tawaye na wannan yanki wato justice and equality movement ko kuma jem da kuma sudan liberation movement army ta slma da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi game da ƙungiyar afirka ƙungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma ƙungiyar janjawid da gwamnatin albashir take marawa baya a wannan lokaci sun ki sanya hannu akan wannan yarjejeniya akan haka suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai ƙungiyar tarayya afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido akan dakatar da buɗe wuta a yankin wanda kuma ake kiran wannan kwamiti da ceasefire commission ko kuma cfc a takaice wanda yake bayar da rahoto akan dukkanin yadda ake tafiyar da wannan yarjejeniya da kuma aiwatar da ita da kuma bayar da bayani akan duk wanda ya saba mata masu saurare ko cewa shekaru 102 da suka gabata a rana irin ta yau wahabiyawa suka lalata makabartar baki'a bayan sun mame birnin makka wahabiyawa karkashin jagorancin abdulaziz bin sa'ud suka koma birnin madina bayan sun mame garin sannan kuma suka tarwatsa al'ummar wannan birni da ƙarshe kuma suka mame birnin baki ɗaya suka kuma kori wakilan osmaniya sannan kuma suka gurguza kaburka na a imma da suke cikin baki'a da kuma sauran kaburka na sahabban manzan Allah da suke cikin wannan makabarta gami da kabarin Ibrahim dan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kabarin Sayyidina Abbas kuma kabarin Abdullah dan Abdul Muttalib mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kabarin Ismail dan Imam Sadiq alaihi salam da sauran kaburka na bayan Allah da dama da suke a cikin makabarta ta Baqi'a a birnin Madina amma nan ba shine hari na farko wanda suka kai a Madina ba shekara ta 1221 bayan hijira sun kai wasu munanan har a madina bayan shekara ɗaya da rabi suka yi wa garin ƙawanya bayan kuma sun kama garin baki ɗaya sannan kuma suka ci gaba da wawushe kayayyaki na alfarma da suke cikin wannan birni kuma tozarta wurare masu tsarki da suke cikin birnin madina da hakan ya haɗa da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma makabarta ta baki'a. masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 sa gabata rana irin ta yau wato 18 ga watan farfardin na shekara ta 1343 hijira shamsiyya bayan zanga-zanga da gwagwarmaya ta al'ummar kasar iran an sako marigayi imam kumeni wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran wanda jami'an gwamnatin sarki sha suka kame shi suka tsare shi bayan ya yi wani jawabi mai kaushi dangane da yadda gwamnatin kasar ta iran karkashin jagorancin sarki sha take bayar da kariya ga amurkawa da kuma fifita su akan al'ummar kasar iran an gudanar da gagarumar zanga-zanga a duk faɗin kasar ta iran domin neman a saki margayi imam kumeni irin yadda jama'a suka yi kakkausar suka da kuma yadda suka fito a kan titina kwansa da kwarkwatar wannan ya girgiza sarki sha da kuma gwamnatin sa baki ɗaya sannan kuma wannan ya sanya gwamnatin sarki sha ɗin ta fara tunanin yadda za ta rabu da margayi imam Khomeini da kuma tilasta masa yin gudun hijira da yadda hakan zai sanya ta zama ba ta da wata alaka da shi cikin gida da kuma rage tasirinsa da kuma tabbatar da cewa kurma da yake yi daga nan bayan gwamnatin sarki sha da kuma kama karya da ake a kasar ta kawo ƙarshe. da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 78 suka gabata rana irin ta yau bakwai ga watan afrilun shekara ta 1947 henry ford ɗan ƙasar amurka mai kirkire-kirkire sannan kuma masani ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1863 a cikin iyalai masu fama da talauci a birnin greenfield na kasar amurka ford ya juya zuwa yin agogo tun yana matashi sannan kuma ya ci gaba da ayyuka na kanikanci bayan haka kuma ya ci gaba da gudanar da wasu ayyukan na fasaha sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin mutane da suka samu ƙwarewa a ɓangaren fasaha ta kera motoci ana ɗaukar ford a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiro mota a ƙasar amurka آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darsi na ɗari da goma a cikin wannan darsi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ziyarci wani tsohon masallaci wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin masallatai na tarihi a ƙasar iran domin jin yadda tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da wannan masallaci da kuma abubuwan da suka gani a cikinsa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. منبر منبری مسجد مسلاتی مساجد مسلاتی ظریف می کیرا ظریف تر مپی کون کیرا زیبا می کاو زیباتر مپی کشور کسا کشورها کساشی دیگر ندبن تزئین کلیه جالب می قایتروا هنر پسها. آنها میگویند su suna cewa Monabat sassaka Monabat kori aikin sassaka tube katako kande nau'i na aikin sassaka kande kori mikonim mu muna yin aikin sassaƙa قدیمی ددده فسا گرین فسا فارس لردن فارس پنج هزار دوبوبر پنج هزار ساله نشکر دوبوبر وجود دارد akwai shi Kofa. ƙofa معرق میگوییم da aka yi wa aikin sassaƙa na musamman muke cewa. Vasile Hanya Vasoyel Hanyoyi Cubi Na katako Marbut be می دنگنتکا دا تفاوت بنبنچی تفاوت ها بنبنچه قطعه بنگری آنها چسبیده اند سو سلیکی انگار ابین تنانی بزرگ بابا کوچک گرمی چسبانده اند سلیکی آنها می چسبانند سو سنا و آنها می برند سو سنا کیوا تکه قرار رنگی mai launi asli na asali متنوع mai nau'o'i رنگ لونی da la banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da membari da kuma fasahohin sassaka ga dai da tattauna ta kasance a cikin harshen Farisanci. رامین membar مساجد ایران ظریفتر و زیباتر از membar در کشورهای دیگر است. این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند به این هنر منبتکاری میگوییم یعنی روی چوب کندکاری میکنیم منبت هم یک هنر قدیمی ایران است بله در شهر فسا در فارس منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد درب این مسجد هم منبتکاری شده است؟ نه به این هنر معرق گوییم معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند بله تکه چوب های رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند رنگ این چوب ها هم متنوع و زیبا است To madalla wanda aka ji wannan tattauna kamar ta gudana yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. رامین منبر مساجد ایران ظریفتر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند رامین منبرورین مسلاتی نه ایران sun fi kyawun ƙira da kyau a kan mimbarori na wasu ƙasashe. Wannan mimbari yana da kwalliya mai ƙayatarwa. Me ake ce ma wannan fasaha ne? به این هنر منبت کاری می یعنی روی چوب کند کاری می کنیم. من چه و ونن پساها ایکن سسکا. و تو من این ایکن سسکا اکن کاتا کو. منبت هم یک هنر قدیمی ایران است. wannan ایکن سسکا daɗaɗɗiyar fasahar Iraniyawa ce? Bale, در شهر فسا در munabbat منبتکاری Panj هزار ساله وجود دارد. ای a garin fasa da ke cikin lardin fars wannan fasahar sassaƙa ta yi shekaru dubu biyar درب این مسجد هم منبتکاری کاری شده است؟ کفر، ونن مسلاچی ما انگی تنه دا ونن ایکن سسکا؟ نه، به این هنر معرق می گوییم. معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است. آ آ منا کرن ونن ونی ایکن فساحه نه دبن wannan fasaha ma tana da dangantaka ne da kayayyakin katako. منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ فساهوهین بیو و bambanci ne suke da منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است. sassaƙa aikin sassaƙa ne a kan katako guda babba ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند اما abin tunani a wannan fasahar waɗannan katakan ƙanana sun haɗe da juna. بله تکه چوب های رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند. ای سنا کی کنانن کتاکی نی ماسو لونکا سنا لیک سو da babban katakon aikin. رنگ این چوب ها هم متنوع و زیبا است. لونن waɗannan katakan ma nau'i nau'i ne. Toma Dalla banda aka saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a nan za mu dasa aya sai idan Allah kai mu a shirin mana gaba za a ji mu dauke da gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je su wanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai musamman malama julai da duk shirin a faifai ne a salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Hassan salam limami na biyu daga cikin limamin tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima salamu alaihi haɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar matsala ta farko wacce khalifa na uku wato Uthman bin Affan ya fara fuskanta bayan an zaɓe shi a matsayin khalifa musulmi kuma ita ce batun kisan da Ubaidullahi dan Umar dan khalifa na biyu ya yi wa Hormuzan da Hunaifa da kuma diyar Abu Lu'a dangane da waɗannan kashe-kashe dai malamai da dama sun ce wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kashe wato Abu a jim kaɗan bayan ya sauki halifa na biyu yana ƙoƙarin gudu ya fita daga Madina amma zuwan da Ubaidullah ɗan Umar ya yi ya zare takobi ya kashe diyarsa ya kuma kashe 'yan kabilarsa guda biyu wato Farisawa Hormuzan da kuma Hunaifa baya bisa ƙa'ida don ba su da hannu cikin kisan mahaifinsa. mun ji cewa ya zare takobinsa yana ta kashe mutane sai da sadu dan abiwakas ya je ya kwace takobi a hannunsa ya kuma sa aka jefa shi cikin gidan yari mun ji yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama suka buƙaci halifa ya yi masa haddin kisasi wato a kashe shi shi ma amma dangin halifa na biyu sun buƙaci halifa ya karbi diya don ba za su yi haƙuri a kan kashe halifa a gidansu a jiya sannan a yau kuma a kashe ɗansa daga ƙarshe mun ji cewa halifa ya karɓi shawarar amru ɗan as wanda ya ce masa obaidula ya aikata abin da ya aikata ne bayan kisan halifa na biyu wato mahaifinsa a daidai lokacin da ba a zaɓe ka a matsayin halifa ba don haka ya ce masa kada ka kutsa kanka cikin wannan al'amarin. a nan sai khalifa usman ya zaɓi biyan diya daga kuɗaɗensa ga iyalan waɗannan musulmi farisawa da aka kashe mutanensu sannan ya sa aka saki ubaidullah daga gidan kaso amma saboda wasu sabon sun matsa masa halifa ya ce masa ya koma birnin kufa ya zauna a can zuwa lokacin da al'amarin zai lafa ya kuma ba shi gida a can bayan haka mun ji yadda khalifa ya tura rundunoni zuwa arewacin afirka da kuma tabristan wanda suka kara faɗaɗa daular musulunci a wa'annan yankuna sannan imam hassan da al-hussein salam suna daga cikin wa'anda suka je wa'annan yaƙe-yaƙe wa'anda aka sami nasarori a cikinsu sai dai akwai wasu malaman da suka musanta cewa wa'annan limamai masu tsarki biyu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ba su je wani yaƙi ƙarƙashin khalifa na uku da kuma kumandojinsa ba banda haka mun yi maganar cewa rabon dukiya a addinin musulunci a fili yake manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi an gani yadda yake daidaita tsakanin musulmi a rabon dukiya sannan khalifofin da suka zo bayansa sun yi an gani inda muka bayyana khalifa na farko bai sauya sosai a kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma khalifa umar shi ne ya samar da aji-aji a cikin musulmi bayan arabun dukiya saɓanin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda hakan ya yawaita talakawa a cikin musulmi amma khalifa na uku ya yi nesa da wannan gabaki ɗayansu wanda hakan ya jawo masa matsaloli har sai da bayan wani lokaci musulmi suka yi masa bore suka kuma kashe shi tsarin rabon dukiyar khalifa usman tsari ne wanda ya fifita dangin banu umayya kan dukkanin musulmi alhali danginsa banu umayya su ne suka fi kowa nuna adawa ga addinin musulunci a jahiliya ali da abi talib alaihissalam ya kashe da dama daga cikinsu a yakin badar da kuma uhud da farko ya ba wa dangin sabani umayya dukiyoyi masu yawa na fitan hankali kowa ya san cewa abu sufiyan ne ya jawo yakin badar amma bai halarci yakin ba saboda yana riƙe da dukiyoyin mushrikai a lokacin zuwa makka sannan shi ya jagoranci yaƙi na biyu wato uhudu a kan musulmi haka a yakin ahzab shi ya jagoranci yakin bai gushe ba yana adawa da musulunci har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masu bazata a fatahin makka aka kama abu sufyan aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce masa ya musulunta ko a katse wuyarsa sai yaƙi sai da ya ga ba makawa sai ya amince da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma ya ƙi ya shaida manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne manzo shi ma sai da ya ga ba makawa sai ya ce ya amince don haka yana daga cikin mu'allafatu qulubuhum wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi raƙumi ɗari bayan yaƙin Hunain don kwaɗaitar da shi ya yi imani amma a lokacin da Usman ya sami khalifanci ya ba shi dirhami dubu daga baitulmali musulmi an ruwaito cewa bayan da usman ya sami khalifanci sai abu sufyan ya je kan kabarin hamza ammi manzan allah sallallahu alaihi wa a uhudu yana tattaka kabarin yana cewa ya abu ammara abinda kuka zare takobi a kanmu domin shi ajiya ya koma hannun yaranmu suna wasa da shi sannan wata rana ya shiga wajen usman bayan da ya makance sai ya tambaya shin ba kowa mu kaɗai ne a nan sai aka ce mai e sai ya ce ya ko bane umayya ku yi ta jujjuya wato wannan halifancin wato na rantse da abin da abi sufiyan yake rantsewa da shi babu aljanna babu wuta abu sufiyan ya ɗauki shekaru kimanin ashirin yana ƙiyayya da addinin musulunci da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa har sai bayan fatayin makka sai kuma harith dan hakam halifa usman ya ba shi dirhami uku. sannan an kawo raƙuman zakka a madina ya ba da su gaba ɗaya gare shi harisa dai surukinsa ne a kan diyarsa aisha kuma ɗan aminsa ne sannan kowa san cewa zakka dai ta talakawa musulmi ne amma halifa usman ya ba da shi gaba ɗaya ga haris ɗan hakam sai kuma na ukunsu abdullahi ɗan sa'id ɗan abisar wanda ya ba shi ganimar da aka samu a afirka gaba ɗaya sannan ya sa shi gwamnan ƙasar masar ganimar afirka dai an samo shi ne daga daga yankin tarabulos da kuma tanja daga arewacin afirka abdullahi ɗan abisar dai. yana daga cikin fitattun masu adawa da musulunci a jahiliya yana matukar ƙiyayya da kuma aibata manzon Allah sallallahu alaihi sallam har sai da ya faɗa wa musulmi a fatahin makka duk wanda ya ga abdullahi ibn abisar to ya kashe shi ko da ya same shi yana riƙe da ƙyallen ka'aba ne yana daga cikin wa'anda suka shiga musulunci bayan an sami nasara a kansu a fatahin makka wato yana daga cikin tulaka wanda manzo Allah ya 'yantar da su sai kuma hakan ɗan abi'as shi ma yana daga cikin wa'anda suke adawa da musulunci sannan bayan da addinin musulunci ya sami nasara a kansu yana izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madina yana kwaikwayonsa sannan yana jujjuya bakinsa da fuskansa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya ya ganshi sai ya ce ka kasance haka sai fuskarsa ta turmuɗe ta zama hakan har ya mutu bata sauya ba cutarsa ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ane shi da shi da zuriyarsa sai mumine daga cikinsu sannan ya kore shi daga madina ya ce ba zai zauna da shi a gari guda ba sai ya koma ta'ifa da shi da 'ya'yansa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam dai Usman dan Affan ya buƙaci Khalifa Abubakar da kuma Khalifa Umar su dawo da shi Madina sai suka ƙi yin haka suka ce ba za su dawo da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kore shi daga Madina ba amma Usman yana hawa kan kujerar khalifanci ya dawo da shi wasu sun bayyana cewa sun gan shi a lokacin da ya dawo Madina yana cikin wani hali na talauci amma da ya shiga wajen Usman kawai sai aka gan shi ya fito da jabba banda haka halifa usman ya ba shi kudaden baitulmali wanda ya kai dirhami dubu ɗari sannan ya ba shi aikin karban zakka a wani wuri ya tara dirhami dubu ɗari uku halifa usman ya ba shi gaba ɗaya sannan halifa ya ba wa sa'id dan as dinari dubu ɗari shi ma ya shahara da ƙiyayya da addinin musulunci babansa ya mutu a badar da saran amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya kasance fasiki cikin fasikan banu umayya sai kuma wali dan ugba dan uwan khalifa usman ta mahaifiyarsa wanda ya tura shi birnin kofa a matsayin walinsa ko ma'aikacinsa a can sai ya karbi bashi daga ma'ajin baitulmali musulmi a lokacin wanda shine abdullahi dan mas'ud sai bayan wani lokaci dan mas'ud ya tambaye shi kudaden bashi da ya karba sai walid ya rubuta wa khalifa ya faɗa masa abinda abdullahi dan mas'ud yake masa sai khalifa ya rubuta abdullahi dan mas'ud wasiƙa inda ya ce masa kai ma'aji ne kawai amma babu ruwanka da yadda ake kashe kudaden jama'a a lokacin da abdullahi dan mas'ud ya karanta wasiƙar khalifa sai ya jefa wa walid makullin baitulmali musulmi sai ya ce masa ni ina tsamman ina tsaron dukiyar musulmi ne idan ku nake tsarewa dukiya ba zan yi aikin ba sai ya kama hanyarsa ya dawo madina sai kuma marwan dan hakam wanda yake cikin tsotson babansa hakam a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ane shi da kuma zuriyarsa bayan da khalifa usman ya dawo da su madina ya miƙa masa baitulmalin musulmi a madina yana bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama marwan ɗan haka dai ya kasance munafiki daga cikin munafukai imam ali salam ya gan shi wata rana sai ya ce masa kai tonka kuma bone ya tabbata ga al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga sharrinka da kuma sharrin gidanka halifa usman ya ba wa marwan ɗan hakam humusin ganimar arewacin afirka wanda ya kai dinari dubu ɗari biyar da kuma wasu al'amura da dama masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shawar wasanni da arziki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda cin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi kashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sauraro ya tsinci tare da mu kuma za su ji cikin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma na shiga cikin kwarai shirin inda za ku ji cewa yanzu aka dai ana ci gaba da fafata a gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka ta yanka shekaru goma sha bakwai a ranar talatin da ɗaya ga watan maris da ya gabata ne inda aka buɗe kallabin gasar inda mai masaukin baki kasar morocco ta lallasa uganda da ci biyar da babu yayin tanzania kuma ta sha kashi a hannun zambia da ci hudu da ɗaya sai kuma uganda ta halasta tanzania da ci uku da babu sai kuma zambia da morocco sun yi kunnen doki babu ci wannan a rukunin a kenan amma a rukunin b kuwa burkina faso ta halasa kamaru ci bi da ɗaya sai afirka ta kudu ta halasa masar da ci hudu da uku kamaru da afirka ta kudu sun tashi babu ci sai kuma masar ta sha kashi a hannun burkina faso da ci biyu da ɗaya a rukunin c kuma senegal ta halasa gambia da ci ɗaya da babu yayin da somalia ta sha kashi a hannun tunisia da ci uku da ɗaya mali ta lasa angola da ci biyu da ɗaya sai kuma ivory coast ta casa afirka ta tsakiya da ci shida da ɗaya angola da ivory coast sun canji da babu ci sai kuma mali ta lasa afirka ta tsakiya da ci biyu da babu yanzu kenan a rukunin a ƙasar morocco ke da maki hudu zambia ma na da maki hudu a rukunin b kuwa burkina faso na da maki shida sai afirka ta kudu mai maki hudu a rukunin c tunisia ke da maki hudu sai senegal ita ma tana da maki guda hudu a rukunin d kuwa kasar mali ce ke da maki shida yayin da ivory coast ke bi mata a matsayin ta biyu da maki hudu wasu rahotanni sun nuna cewa tawagar sufa eagles ta najeriya ta samu ci gaba a matakin kasa da kasa na hukumar fifa amma ta samu koma baya a matakin nahiya yankin nahiyar afirka yan ta koma ta 43 a duniya ta shida maimakon ta biyar a afirka yanzu dai kasar morocco ita ce ta ɗaya a afirka sai kuma senegal ce ta biyu masar ta uku algeria ta hudu ivory coast ta biyar sai nigeria da ta koma ta shida yayin da kamaru take ta bakwai mali takwas afirka ta kudu take ta tara sai kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda take a matsayin ta goma mai horas da kungiyar ƙwallon kafa ta najeriya sufa eagles chele ya ce kungiyar ta yi kokari a sanin ta yi da takwarar ta kasar Rwanda a ranar Juma'a ta gabata a Kigali sai dai akwai bukatar su zage damtse sosai wannan wasan shine na biyar cikin jadawalin wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya na FIFA na 2026 mai horaswa wanda ɗan ƙasar Mali ne ya bayyana hakan ne a yan ganawa da manema labarai bayan tashi daga wasan da Najeriya ta yi a Rwanda. Ya kuma nuna jin daɗinsa kan wannan nasara. Ya ce ina son in ce wasan nan mai wuya ne saboda kungiyar wanda na da ƙarfi na san mai horza 'yan wasan ƙasar shi ma ƙwararre ne amma dai mun buga wasa mai kyau ina cike da murna da rafaye da 'yan wasa na da mutanen najeriya in ji sheli sannan ya ce kungiyar ta yi aiki tukuru a satin da ya gabata wajen neman bayani game da 'yan wasan za su kara da su ta hanyar kallon bidiyo da dama da kuma yin atisayi sau biyu ina jin wannan nasara ce da aka saba samu saboda sau ɗaya suka samu dama kafin a tafi hutun rabin lokaci za su iya jefa mana ƙwallo. Yanzu haka dai ana iya cewa tawagar Sufa ta Najeriya na tsaka mai wuya wanda matsalar ba ta sake salon wasanta ba da ƙara ƙwazo tana iya zama 'yar kallo a gasar cin kofin duniya da za a shekara mai zuwa idan mai duka ya kai mu akan haka ne tuntubi wani mai shari'a kan harkokin wasanni da ke garin jos na jihar plateau umar yunus domin jin fashin bakinsa kan wannan lamari ga kuma abin da yake cewa gaskiya ba na tunanin kungiyar kwallon kafa ta super eagles za ta iya yin nasara wajen halartar gasar kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a buga a shekara mai zuwa saboda dalilai kamar haka a halin da ake ciki su ne suke matsayi na hudu a rukunin kuma suna da tazara tsakaninsu da waɗanda suke na farko wato afirka ta kudu su suna da maki goma sha uku najeriya suna da maki bakwai kaga ina ganin maki kusan shida kenan tsakaninsu kuma a matsayi na biyu duk da dai maki takwas takwas ne to sauran wasannin ba zai wazo wa super eagles da sauki ba saboda su ma sauran kasashen irin alam misali benin duka suna so su ma su samu su yi nasarar halartar gasar saboda haka ba za su daga wa najeriya kafa ba duk kokarin da najeriya za ta yi mawuyaci ne su iya tun daga shi zimbabwe a gida najeriya ta kasa buge su saboda haka dole ne ya zama sun mayar da hankali sosai kuma sauran wasannin su duka sun ci ko da ko duka sauran wasannin za su iya lashewa to mawuyaci ne su samu qualification kai tsaye sai dai su buga wannan a su zo na biyu ya zama suna daga cikin wayanda za su gama daga cikin wayanda za a ɗiba to ko da kuwa sun yi nasara a wannan akwai wahala kafin su samu su tsallaka balle ko da ma sun gama a na biyun tun da rukuni tara ne kuma ba kasashe tara za a ɗiba a matsayin na biyu biyu ba wayanda suka fi yawan maki ne yanzu a sauran rukunonin za ka samu na biyu a rukunin iya da maki goma sha hudu kasar na da maki goma sha biyar saboda haka ba dole bane najeriya in mata ta ci sauran wasannin nata ta samu wa'annan makin da ake bukata domin ta shiga cikin wa'anda za a ɗiba su gabza tsakanin su a samu wa'anda za su cike gurbin um, guraben da suka ragu saboda haka gaskiya ni a ra'ayi na kuma da hangen da na yi ba na tunanin najeriya za ta iya kai bantanta a wannan rukunin wasanni sannan kuma wasu na danganta irin matsalolin da take samu kan yawan canje-canjen da ake samu na masu horaswa wanda idan da za a samu tsayayyen koci da zai fi ko bai zaka cigaba da wannan batun maganar abin da ya jawo na yadda da maganar da mutane suke cewa sauyin koci yana daga cikin abin da ya jawo wa najeriya shiga wannan yanayi ana ta sauya koci ana ta sauya koci kowa ya zo zai zo da nashi tsarin da kuma irin 'yan wasan da yake so ya amfani da su hasali ma kafin kocin ya samu nutsuwa ya fahimci ya 'yan wasan suke sai ka ga lokaci ya kuli saboda haka ba na tunanin cewa a sauya koci ba matsala ba ce sauya koci matsala ce sosai ga hukumar kwallon kafa ta najeriya kuma sai dai idan an dina a baya za ka samu wani kocin zai iya yin shekara hudu biyar shida bakwai tare da 'yan wasan, ya fahimce su ya san salon wasannin su ya san yadda yake hada su domin su buga su fahimci juna amma yanzu bini-bini sai kaga an sauya koci bini-bini an sauya koci ba za tunanin za a iya samun abin da abubuwa da za su dore sannan kuma wani babban eh, dalilin da yasa najeriya take shan wahala a hannun kasashe shine a galibin yanzu 'yan wasan da ake kwasowa galibi ba su ma san najeriya ba galibi za ka samu a turai aka haife su suna da iyayensu a can turai kuma suna bugawa kasashen da suke ala misali an haifi mutum a ingila yana buga wa ingila a onda 17 onda 20 onda in ya kasa kaiwa ya buga wa babban kasar sai ya lallabo najeriya sai a ɗibe shi a matsayin zai buga wa najeriya dan najeriya ne tunda galibi suna da dual citizenship ne to idan ya zo buga wa najeriya bai san komi game da najeriya kuma za ka samu in ma da za a duba wani dan wasa daga waje ala misali daga cikin gida ala misali ahmad musa da suka goge tun a wancan lokacin ai abin da ya taimake su a gida suka buga shi yasa. sa kaga in suka zo suke bugawa da zuciya da sauransu su kuma wayannan yan wasan da ake kowa galibi magana gaskiya sun fi dura da abin da ya shafi club din su so ba sa sa ma jikin da ya kamata hasali ma ni wasu ma ba su kware wadda yan gidan suka kore suka yi ba saboda haka gaskiya rashin ɗibo 'yan wasa waɗanda tun farko suka fara buga wa Najeriya daga group stage competition ala misali sai Osime sun buga wanda 17 sun buga wanda 19 sun buga 20 sun buga 21 wasu sun ma har Olympics sun je to kaga wayannan sun fahimci kansu sun fahimci junansu suna bugawa tare tsawon lokaci to a gaida Umar Yunus game da wannan gudunmuwa da ya bayar yanzu kuma bin da zango a yankin asiya inda za ku ji cewa tawagar kwallon kafa ta iran ta lashe gasar cin kofin nahiyar asiya karo na hudu bayan ta doke oman da ci takwas da ɗaya a wasan karshe abin da ya tabbatar da matsayinta da kungiyar da ta fi samun nasara a tarihin gasar kwazon da ƙungiyar ta yi a lokacin gasar ta yi fice inda ta yi nasara a gasar inda zura kwallaye hamsin da uku sannan aka zura kwallo shida kacal a gare ta tawagar wasan kwallon kafa ta bakin teku ta iran ita ce kan gaba a nahiyar asiya da ma duniya baki ɗaya ta da karafa abin da ta gada sauran ta samu a gasar cin kofin duniya a baya a ranar shida watan afrilun shekara ta 2025 da muke ciki ne doshambe babban birnin ƙasar tajikistan ya bakuncin taron majalisar ɗinkin duniya na kwamitin wasannin olympics ta asiya ta yamma da tsakiyar asiya inda aka taba hannu kan takardar haɗin gwiwa kan harkokin wasanni tsakanin kwamitin wasannin olympics na jamhuriyar musulmi ta iran da kuma na ƙasar tajikistan tawagar 'yan wasan ƙwallon kafa na ƙasar iran 'yan ƙasar shekaru ashirin sun samu nasara kan ƙasar sin a wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar asiya ta biyar inda samu nasarar lashe gasar da ci goma sha biyar ita kuma ta da goma sha ɗaya wasan da aka buga tsakanin tarakto da istiklal shine wasan kwallo. da fi yawan masu kallo a duniya a sabon shekarar shamsiya ta dubu daya da dari hudu da hudu. To ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a gasar ta ƙasar Iran a ƙarshen mako. Chadar ta tare zuba a Ahan sai kuma Folat da Gulgahar Sirjan sun tashi ɗaya da ɗaya. Tarakto kuma ta allasa Istiklal da ci biyu da ɗaya. a nan asabar kuma habata ta hallasa balaban da ci biyu da babu sai kuma misra sanjani da nasaji mazandaran sun tashi can babu ci haka su ma fasfawar da su ma sun tashi babu ci sai kuma alminiyon arak da sifahan su ma sun tashi ɗaya da ɗaya sai kuma khair karun obad da shams azar kazbin sun tashi kunnen doki babu wanda ya izara kwallo ko da guda ɗaya a ragar ɗan uwansa. yanzu kuma sai na yi turai an dakatar da jose moreno daga jan ragamar wasa uku so samu sa laifin jan hancin kociyan galatasaray okan brook bayan tashi daga turkish cup lamarin ya faru ne a laraba ta gabata bayan tashi daga karawar da aka yi a filin wasa inda galatasaray ta yi nasara ta doke fernandes da ci biyu da ɗaya mourinho ya ji hancin brook ne lokacin da yake tafiya wanda nan take ya faɗi ya sa kuma ya rufe hancinsa da tafin hannunsa guda biyu. Haka kuma an ci tarar tsohon kociyan Chelsea Manchester United da kuma Tottenham kuma an ci shi tara da kuɗi kimanin fam dubu da hamsin da biyar. Real Madrid ta yi rashin nasara a hannun Valencia a La Liga a Santiago Bernabe ranar Asabar ta gabata a wasa na ɗari da Vinicius ya yi kenan a babbar gasar ta Mola a Spaniya. a nan asabar ne valencia ta je ta doke real madrid shi biyu da ɗaya karawa mako na talatin a la liga yan sauran wasa takwas ta kammala wasanninta na bana dan wasan brazil wanda ya barar da penalty a nan asabar ta gabata shine ril kwallo a wasan kuma na sha ɗaya gasar bana na ashirin da ya zura a raga a dukkan karawar da real madrid ta yi bencio yana da kaka ta bakwai a real wanda aka yi nasara a guda 131 da shi da zura kwallo 16 61 a raga a La Liga da lashe kofin karo uku a shekarar 2019 da 2021 da 2022 da kuma 2023 zuwa 24. Barcelona ce ta daya kan teburin La Liga bayan lashe Real Batiste da ci ɗaya da daya. a gida a ranar asabar a karawa mako na 30 a bangasar ta mola da suka buga na Sifaniya, ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona wanda ba taɓa doki ta tun da aka shiga shekara 2025 ta yi kunnen doki ɗaya ɗaya da getafe a la liga ranar 18 janairu da biyu da biyu a atlanta champions league ranar 29 ga janairu Wolves ta bayyana matsayin mai fafutukar sayan dan wasan Manchester United Jordan Sancho mai shekara 25 wanda yake zaman aro a Chelsea manchester united na kyalla ido kan dan wasan atlanta a demola lukman mai shekara 25 don bunƙasa tawagar su a bangaren zura kwallo Sports na kasance cikin niyyar rage farashin da ta yi wa dan wasan gaban sweden victor gokekers daga fan miliyan 85 zuwa kusan fan miliyan 59 yayin da arsenal da manchester united har yanzu suke zawarcinsa dan wasan tsakiya na ƙungiyar manchester city kevin de bruyne zai bar kungiyar ƙarshen kakar bana daga komawarsa kungiyar ta city daga kungiyar Wellsburg ta jamus a shekara 2025 da boeing mai shekara 33 ya lashe kofi guda 16 daga cikin kofan da ya lashe akwai premier guda 6 da tsakanin turai da ya lashe a shekara ta 2003 da sauransu ya ci kwallo 106 a wasa 413 da ya buga amma a kakar bana wasu 19 kawai aka fara da shi akwai kwarin gwiwa a saudiya cewa dan wasan gaba na liverpool da, da masar muhammad salah mai shekara 32 da haihuwa zai amince ya koma taka leda a kasar saudiya pro league idan har yarsa ta kawo karshe Ta ma saurare laifin daɗi karewa gan lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibin janin zamu shirin a nan sai a tafi shirin na gaba za a ji mu ɗauke da za a labaran na wasanni amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ko ji shugaban haka ni da gushi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na zato www.tv1.ng a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin mu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda sun fi kamar ku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa to masu saurare ba ta bata lokaci ba yau shirin namu ya sake gaito muku wani waƙin ne daban mai suna ala'addin bobo shahabi wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran wanda yake waƙe-waƙe daban-daban kan fannoni daban-daban a nan ƙasar iran da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su saurari wannan tsaraba da ya tanadar mana a cikin wannan shirin namu da muke gabatar muku ai saurari lafiya. الامان سر تا قدم سوگ مو جانانم نهاد چود سرمه خاکی ره بوم راحتی جانم نهاد چاوی خونی شتی پرو بلبلی مهری گلم چاوی خیلی شدی پرمی بلبلی مهری دەکەی دینم تەبی چاوی خوینیم شیتی پروین بلبلی مهری گوه چاوی خوینیم شیتی پروین بلبلی مهری گوه ما تو حیرانم لسرچی ماهی تابانم نهار ما تو حیرانم لسرچی ماهی تابانم نهار شیرینی او گلی تا گل پریشانم نهاد کعبه روحم حبیبی من عجب پیدا نبود قبلکی دینم طبیبی دردی پنهانم نهاد که دینم طبیبی دردی پنهانم نهاد الأمان سرتا قدم سوتا مجانا النهار الأمان سرتا قدم سوتا مجانا النهار الأمان سرتا kun saurari ala'addin bobo shahabi kenan mawaƙi a nan ƙasar iran inda ya waƙe shirin namu da waƙa mai ƙayatarwa mai cike da ma'ana da fatan masu aure sun amfana kuma ta nishaɗantar da su zan jalin mu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiban ya kawo jiki sai a a shiri na gaba za a ji mu ɗauke sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake muku fata alheri muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. دا شایا داوود و روژا شایا سوسن لمرگان شین کن سوسن لمرگان شینده کن بیبون لدور و بانیا بیبون لدور بانیا دا خملا گلا دلو نوا و دشت و چور روژا خباتی خوششون چین که کراس خوچیا روژا خباتی خوششون چین که کراس خوچیا هات یا بهار آغم ربین هات یا بهار آغم ربین تیرو تبالانی نشین تیرو تبالانی نشین قازو قلنگک و مشین قازو قلنگک و ماشین، دش نجبو هر آلیا اچ نجبو هر آلیا حصل بهاری شین دکت رونا دلی غمگین دکت هر تالیاشی دکت هاتی حیام خوشیا هر تالیا شیرین دکت هاتی حیام خوشیا هات بهارا غم آغم ربین هات یا بهار آغم ربین تیرو تبالانی نشین تیرو تبالانی نشین قازو قلنگ و مشین قازو قلنگ و مشین دش نجبو هر آلیا اچ نجبو هر آلیا حسلا بهاری شین دکت رونا دلی غم دکت هر تالیا شیری دکت هاتی حیام خوشیا هر تالیا شیرین دکت هاتی حیام خوشیا نهاد بهار ای رول سر نهاد بهار نوروز و روز شایا نوروز و روز شایا سوسند میرگان شینده کن سوسند میرگان شینده کن بیگون لدولو بانیا بیگون بانی بانیا دا گرتیا خملا گلا نوا نوامو دشت و چول روژا خبات خوش شد چین کرکرات خوچیا روژا خبات خوش شد چین کرکرات خوچیا روژا خبات خوش شد چین کرکرات خوچیا روژا خبات خوش شد چین کرکرات خوچیا روژا خبات خوش شد چین کرات خوچیا روژا Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.